الإحسان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأحسان على وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رحمه الله سبحانه وتعالى باب حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو بمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه وحين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاث من ثلاث أذرع صلى يتوفى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه قال وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواهي البيت شاء an karbo daga Musa dan uku ba yake daga Nafi'u daga Abdullahi dan Umar Allah ya gada shi yake kana Abdullahi dan Umar ya kasance idza dakhala al-ka'bata masha qibala wajhihi wa hina yadkhulu yace in abdullahi dan umar ya shiga zai shiga dakin ka'aba sai ya tafi a huska yayin da zai shiga waje alal baba kubala zahiri sa'annan ya bar kofar ka'aba bayan sa in ya shiga sai ya tafi fama sa hina yakunu bainahu wa bainal jidar alladhi qibala wajhihi qariban min salati azrihi azrihi sai ya tafiya har sai ya kai inda tsakanin shi da bangon ka'aba din akwai misalin zira'i uku صلى سيد صلى أبو رجل يتوفى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه ينا بنتكي ينا كراد ينا نتي صلى عند بلال يجا مسعبات العباري سوى لما انزل الله صلى الله عليه وسلم يطيع يصلى قال يا عبد الله بن عمر يقول وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء يقول أما باب لوتي duk wanda ya siya ɗakin kaba inda ka tsaya duk kai sallah sallah ta yi kada a ga cewa shi yana bincike yana bin yana nema yana nufin eh, yana nasar inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya sallah da Bilal ya bashi labari a ga cewa shi yana neman wurin ya sallah a tsammanin cewa sai wurin shine yake a'a duk inda aka tsaya cikin dakin ka ba aka yi sallah sallah ta yi babin الصلاة إلى الراهلة والبعير والشجر والرهل بعد ما بيان حكم شيء صلى متنا فسكنتر راكمتا كو راكمي كو بشيا كو كاين دا أكي سورة كالدبة ma'ana duk waɗannan babu laifi in ka saka su alƙiblan ka ka fuskance su kana sallah قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعرض راحلته فيصلي اليها قلت افرايت ان هبت الركاب قال كان ياخذها هذا هذا الرجل هذا الرجل فيعدله فيصلي الى اخرته أو قال مؤخره أو قال مؤخره وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya gada shi ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ajiye dabbar sa a gaban sa gida haka ya jidda ta yana kalla yana kallanta kunki sai nace afara aika in idza habati rikabu to ba ni labari me kake gani in dabbar da ke tsaye din ta girgiza ko ta yi motsi ai za ta shagalar da wanda yake kallon ta wanda yake tsaye na sallah kala kana ya akubu ha hada rajul fa ya adiluhu fa yusalli ila akhirati yake wannan ya kasance yana daukar ta ya daidaita ta sa'an ne sallah karshen aw kala mu akhari sai ya sallah karshen ta wayannan duka suna nuna cewa babu laifi duk abin da ake gudu shine wai abin da ke gaban ka kana sallah din nan in yayi motsi ko zai tafi ko wani abu zai tsanja hankalinka shine yasa wa'ansu ke cewa ba za a yi yi kaza ba ba za a yi sallah ana kallon kaza ba amma tunda suna da dalilai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata babu zai fi a aikata sallah ta yi abin da ke faruwa shine kila zai rage ma natsuwa ko za ka ɗan shagala ne باب الصلاة إلى السرير باب صلى باب دكي بيان حكمتين ين صلى متنا حكمتين غدن دكي بشي أكي معناه gadon da kake bacci ko shimfiɗa kana alƙiblanka kana huskantar gadon ko shimfiɗar kana sallah me yayi hukuncin sallah aka ce sallah ta yi قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عن عائشه قالت اعدلتمونا بالكلب والحمار لقد رايتني مضطجعه على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسمعه فأنسل من قبل رجلي من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي an karbo daga nana aiki Allah ya gada ita tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tace a'daltu muna bil kalbi wal himar qalat aisha nana aisha ta ce a adalci mona bin kalbi wal himar dan menene za ku ringa daidaita mu da da karnuka da jakuna ta ce wai in mutum yana sallah mace ta gicca gaban shi ta wuce gaban shi ta fice gaban shi sallar ta bace haka ma haka ma jaki ko ko a kare to da suke fadar haka ma'ana akwai dilalatul muqaran akwai dilalatul muqarana anan da aka ce in mutum na sallah mace ko kare ko eh, jaki ya zo jikya gaban mutum wai sallah ta ɓaci tunanin aisha sai abin bai mata daɗi ba tace dan menene za ku rinka da mu da dabbobi kuna cewa in aka yi sallah in mutum na sallah mace ta jikya gabansa sa ko tana gaban sallah ta ɓaci dan menene za ku rinka adamu da dabbobi ga shi jiya an ce eh, eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya halatta mutum ya sallah yana fuskantar dabbarsa Abdullahi dan Umar eh, Abdullahi dan Abbas yace ya shige cikin sahu amina manzo Allah na sallah ya shige da rakumarsa ya shige shige da jakarsa gaban sahu sallan mutane bai tsace ba sa'annan kuma kun ku ce wai in mace ta shige gaban mai sallah ko jaki ko kare sallah ta tsace dan me za ku da shamu da waɗannan dabbobi shine take ba da labarin cewa laqad ra'aytuni tace wallahi na gani mutaji'atan ala sarir ina kwance akan gado فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم كما زم الله صلى الله عليه وسلم يزوء فيتوسط السريرة فيتوسط ديدي تسكيا قدو Gadon na gaban shi daidan tsakiyar gadan yana sallah fa yusalli yana sallah fa akrahu an usannihahu fa an sallu min qibal rajuli kace sai na ki na shagalantar da manzon Allah ko na ja hankalin manzon Allah ko na fata ko na yi wani abin da zai ja hankalinsa ma'ana na shagalantar da shi kace fa an sallu min qibal rajulai tariq kace sai na jajikina a wurin kafafun gadon. sa'an nan ta ce sai ta ɗaura zan ta ko ta tafsa don in ta tashi a ga manzo Allah na tsaye yana tsaye yana sallah bai dan tsakiyar gadon in ta tashi da wata haraka sai manzo Allah zai ji motsi dama sun ce gidajen babu fitillu manzo Allah zai ji motsi zai ji menene ko ko wani abu zai ɗarge hankalinsa tace sai ta sulale a hankali haka ta janye jikinta wurin kafafun gadon sa'an nan sai ta tashi ta je wurin bukatarsa saboda wai kar ta damu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kar ta sa hankali kar ka ji hankalinsa shi kuma yana cikin sallah shi ne kake tabbatar da cewa in mace na gaban mai sallah sallarsa ba ta ɓace ba don ga hadisi da za a zo a kawo manzon Allah yana sallah ya ɗauki shi ka ya ɗora a kan kafa da yana sallah har ya zama sallah sallah ba ta ɓace ba shi ne kake cewa menene ya fi kai matuka mutum ko mace ta zo ta gilma ta wuce gaban mai sallah ko tana kwanci har mai sallah ya taba jikinta ko mai sallah ya ɗauki kan mace ya ɗauki ɗa mace ya ɗora a kan kafa da mai daraja ya yi sallah don menene za ku wulakanta ma haka mu taron mata babun wani babi kuma kenan ya rubdul musalli man marra baina yadayhi wanda ke sallah in kana sallah ka sa satara gaban ka wani ya zo yana son ya shige tsakanin kai da sataran aka ce za ka hana shi sai ka komar da shi wa radda ibn umar fi tashahhudi yace abdullahi dan umar ya kasance yana yana yayi sallah ya zauna yana tahiyya sai wani yazo zai ce sai ko ya komar da shi wa fil ka'aba yace a cikin dakin ka'aba a cikin ka'aba wa qala in in aba illa an yuqatilahu qatalahu yace in kana sallah da sakara mutum yazo zai shige kadan komar da shi haka kadan hana shi haka kadan tare shi haka in ya kiya zai wuce ya zama lalle sai ka tire shi ka tunkuɗe shi sai ka tunkuɗe shi ma'ana ka ana shi ya wuce tsakanin kai da eh, eh, shi ne yace haka abdullahi dan umar yayi قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم an um, karbo daga abu salihin daga abi sa'id al-khudri yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fadi ne أشكر cikin cikin menene ne ya faɗa haka haka hadisi yake menene ha wa hawwala al-isnad قال حدثنا آدم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العلبوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يسره من الناس فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان wannan hadisi an rawaito shi da sanadi biyu yace an karbo daga Abu abu salihu samman ya ce ra'aitu aba sa'idin al-khudri na ga abun sa'idin al-khudri fi yawm juma'atin a wata ranar juma'a yusalli ila shay'in yasurhu min an-nas yana sallah akwai fitra gabasa dan ya kare tsakanin shi da inda mutane ke wucewa fa arada shabun min bani abi mu'ayyid sai wani matashi daga cikin kabilan abi mu'ayyid bani abi sai ya zo zai wuce zai suke gaban Abu sa'idin al-Khudri kada fa Abu sa'idin fi sadrihi sai Abu sa'idin ne ya cinkuɗe shi haka akan sa ya hana shi wucewa fa nazara shabu falam yajid masagan illa bayna yadayhi sai wannan matashin ya ga ba hanya ba inda zai bi saunan sai sake dawowa kuma da ya hakuri ya je nesa ko ya hakuri ya saurari a bashi idan huduri sai ya gama sallah ya idan da sallah ba sai sake dawowa da inda aka hana shi wucewan lallai nan zai wuce fa adali ya tsaza sai sake dawowa dan ya wuce fa'a da fa'ahu abu sa'id a ashadda min al sai abu sa'id ya sake kuma tun kuɗe shi da tsanani fiye da yanda ya masa da farko fa nada min abi sa'id sai fa mummunar magana mummunar kalma game da abi sa'id farko ya zo aka hana shi sai sake dawowa kuma sai aka aka dada hana shi sai rasa ya baki sai ya faɗi ko ya gina gudu sai ya fadi abin da bai kamata ba thumma dakhala ala marwan sa'annan sai ya tashi ya shiga wurin marwan shine khalifa lokacin fasha ka ilaihi ma laqiya min abi sai ya ba shi labari yace ga abin da ya faru tsakanina da abu abu sa'id al-khudri ya ture ni nazo zan wuce kuma na sake dawowa ya sake ture ni ya da fara abu sa'idin kalfahu ala marwana yana gaba magana sai ga abu sa'idin ya shigo shi ma sai marwana ya ce ma laka wa ya aba sa'idin ya kai abu sa'idin al menene ya faru tsakanin kai da dan dan uwanka ma'ana kai da dan uwanka kenan kala sai abu sa'idin al-kudri ya ce سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زن الله تيرا دا امنتم الله ثبت اغريت ينا فداكيوا idza salla ahadukum ila shay'in yasiruhu min an-nas in ɗayan ku ya tsaya yana sallah ya sa fitara tsakanin shi idan inda mutane za su shige fa arada ahadun an yajja baina yadayhi sai dai wani wani yazo yana son ya shige tsakanin ya fice tsakanin kai da fitaran falyadfa'ahu manzo Allah yake ka ture shi ka ture shi ka hana shi wucewa fa in aba in ya kiya falyuqatiluhu kai yake ka da tunkuɗe shi da tsanani fiye da na farko fa inna ma huwa shaytan yace shi wannan mutum ya zama shaytani kenan tunda ya zo zai suke ka hana shi ka tsare shi haka kuma ya sake dawowa da sauran ne zai ce manzo Allah ce kada da ku da shi wannan ya zama shaytani kenan amma ba ana nufin falyuqatilhu ya yake shi bane dan ai ba yaki tsakanin musulmi da musulmi babu tashin hankali tsakanin musulmi da musulmi za ka sa hannu haka za ka yi ka hana shi wucewa in ta haka ne ka hana shi wucewa in ya tsake zuwa kuma ta sai ka dan shi haka ba dukkan su za ka yi ba ba tashin hankali za a yi ba a hankali dan a rabu lafiya babu ismil ma'ari baina dayin musalli babin da ke bayanin laifin da ke kan wanda ya zo ya wuce ya fice gaban mai sallah in ka ta su yin sallar nafila ko farilla sai ka nemi wani umudi ka zama sutura in ba ka da sutura in kuma kana da sutura wurin kuma za ka iya aje sutura sai ka aje duk wanda zai zo fice sai fice gaban sutura din duk sa'an da wani ya zo shige tsakanin ka da ɗin din to ya yi laifi قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بشر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة an karbo daga abu nadrin maula umar bin ubaidillah an busur bin sa'id yace anna zaid ibn khalid arsalahu ila juhaym zaid ibn khalid ya aike shi zuwa juhaym ya ya tambaye shi ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي من كتب جي من ذن الله يا فدا جمدا hukuncin wanda ya zo zai suke gaban mai sallah ma'ana komai har lokacin da ke kan wanda ya zai shi ga wannan sallah ana son hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ba haka ba waɗannan malamai ne sai ga sahabi ya aika yake aje a tambaye kaza kaga tabi'i ya aika yake a aje a tambaye kaza tare cewa babban malami ne ya kai matuƙa ilimi amma yana son ya ji wannan hukuncin wace da labari kowa ke da wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haka rayuwarsu ta kasance baki daya komai ba tare na da shi ba sa cewa wannan abin ba ne neman bane bari a faɗi abin da aka ga dama a'a sai a nemi me manzon Allah ya faɗa a ciki duk abin da manzon Allah yake da na cewa a ciki ba a shi da kankanci ba a cewa wannan abin ya za karami yana da matukan muhimmanci tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani akai to me ka taba ji manzon Allah ya faɗa game da wanda yazo zai fike gaba gaban mai sallah فقال أبو جهير في أبو جهير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله إرادة مثل الله ثبت أجريش a لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه da dai wanda yake fikewa zai fije gaban mai sallah ya san wani irin laifi ke kansa da kana an ya kifa arba'ina khairan lahu min an yamurra bayna yadayhi yace da ya tsaya arba'in ya fi masa alkhairi da ya gaggawa ya ci ya fice gaban mai sallah kala abu nadri abu nadri yake la adri akala arba'ina yawman yace ban sani ba ko kwana arba'in yace ko wata arba'in ko shekara arba'in to mu ɗauki mafi ƙanƙanta ɗin kwana arba'in ko minti arba'in ma'ana yace ka hakura ka tsaya har ya gama sallah sa'annan ka fice ya fi maka alkhairi da kai gaggawa ka zo ka wuce kuma aka ce duk wanda aka sallame sallah ya tashi zai nafila kada ya fata mu kada ya tsora mu mutane laifi ya je ya tsaya hanyar da za su shige ya zo yana sallah ka nemi wani umudi ko wani wanda yake zaune ka tabbatar da ba zai tashi ba ya zamo maka shine sakara saboda kada ka tsora ma mutane laifi in ka tashi kana sallah ka tabbatar da cewa ba za su iya yin hakuri ba kowa na son ya zai yaje bukatar sa sai ka saka suka zo suna ta wucewa suna daukar laifi kai ma kai laifi don kai ma an umarce ka da ka je ka nemi sutura da tsaya wurin kai sallah babu istiqbalin rajulin rajula fi salatihi wa huwa yusalli babin da ke bayanin hukuncin mutum na mutum ya huskanci wani mutum ɗan uwansa ko namiji ko wane ne yana zaune ko yana tsaye ka huskance shi kana sallah ya zama maka kamar satara ko kuwa dai ka huskance shi kana sallah menene hukunci sallah ta yi ko ba ta yi ba ya halatta ko bai halatta ba akwai karhanci ciki ko babu karhanci aka ce ya halatta وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي سيدنا عثمان يي كرهن ينا غني كرهن بيداش يبقى هسكنت متين ينا زين كو yana تsaye kana sallah wa inna ma hadha idza shagala bihi shi ma yace aka ce wannan karhanci din in ya zama na ka shagala da wanda ke zaune gaban ka ko yake tsaye ka saka ya zama ta tara in ya zama na za ka shagala da kallon ka ko kuwa zai ja hankalinka har ka dan shagala ga barin sallan da kake yi shine aka ce makaruhi amma in babu komai aka ce babu komai misali mutum yana zaune da rigarsa mai sarfani ko ko hularsa mai zane kana tsaye yana yana zaune gaban ka kana kallon shi kana sallah sai kai kana kallon sarfanin ka ko hularsa mai zane din a hankali a hankali ko minti ɗaya ne kafin sallah wannan lokacin da baka samu huluri din ba ba ka da lada don an ce laisa lil musalli illa ma faqaha fi salati ma'ana duk sa'an da mutum yake ya tashi yana sallah la da za ka tsaya kai sallar azhar minti goma ladar da za ka samu cikin waɗannan mintuna goma shine gwargwadon mintunan da kake da huduri a ciki a cikin sallah din in kai minti hudu kana huduri sai dan zai janye hankalin ka minti daya wannan minti ɗayan ya bata maka ladar da ke ciki in kai minti goma kana sallah zai janye hankalin ka minti uku ka samu huduri na minti bakwai shine gargadon abin da ka samu kenan na lada sauran sai ɗan ya maka barna ya maka illa yasa ake son mutum ya saba ma zuciyarsa ya saba ma kansa huduri a cikin sallah tunani a cikin sallah abin da zai taimaka maka shine bayan ka zo ka tabbara Allahu akbar ina ma'anar Allahu akbaru Allah shine mafi girma Allah shine sama da komai Allah ya fi komai girma ma'ana kada ka yi tunani da komai kada ka yi tunani kada tunanin wani abu ya zo zuciyarka sai sallah ɗin har ka sallame da haka da haka shine ake samun haske na imani sawa'an sallah ce kake yi karatun alqur'ani ne kake yi tasbihi kake yi istighfar kake yi salatin annabi take yi wani zikiri ta zauna tana yi cikin azkarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ana son ka rinka tunanin ma'anan abin da ake faɗa din shine zai taimaka maka duk sa'an da shedan ya zo zai janye hankalinka sai kaga Allah ya kare ka da shi har ka gama aikin ka da kake yi to yau da gobe jibi zata ana tafi a haka nan sai kaga zuciyarka na samun haske duk wani zikiri da kake yi duk wani istighfar da kake yi ko salatin annabi ko wani aurabi so kake ka tsarkake zuciyarka so kake ka tsarkake zuciyarka ka samu hasken imani ka samu ɗaukaka wurin Allah maɗaukakin sarki wannan kuma baya samuwa da sauki sai in ya zamo kana hankalcin abin da kake faɗa ɗin kana samun huzuri na zuciya zuciyarka na dacewa da abin da harshen ke faɗa duk sa'an yasa aka ce inna nashi atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu ma'ana da rana akwai gida in kana son ka samu ibada wanda za ka samu nutsuwa aka ce sai karshen dare tsakiyar dare ko karshen dare lokacin zuciyarka ta kubuta da ta barranta daga barin duk wani shigalce shigalce ta zo kayi bacci ka tashi yanzu kana cikin nutsuwa ka na kwace zuciyarka na nan nutsu aka ce duk ibadar da za ka yi a wannan lokacin za ka samu huduri ya fi samun shiga ya fi samun karɓar wurin Allah ya fi ba ka haske a cikin imaninka keke sa sa manyan bayan Allah duka lokacin da suke tashi kenan ana ta fama وقت السفر فأما إذا لم يستغل به فقد قال زيد بن ثابت ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل وفي أما إن باهو جاها كليك با في أتكي زيد بن ثابت ياتي ما باليت نسي يسي ميدا دام با أي نجي بايا قاتا صلى النمج حتى ما تمت باتا باتا صلى تمت تمت تكون قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر عن الاعمل عن مسلم عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة قالت لقد جعلتمونا كلابا لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير فتكون لي الحاجة وأكره أن أستقبله فأنسلل انسلالا وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه وهذا أشي تقول ما يقول فرق فكان المجال ما تقول أن كربو لك معنى عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة أكتو أنجو أكفتها ومعنى عائشة سوى ga abubuwa uku da suke tsata na mutum sallah in yana sallah يقطعها القلب والقلب والحمار والمرأة شيء أكفر متى أي أم كنا صلى بكثر لما تسجي تشجي لغاية صلى تساقاتي إن كرو يجي هيك صلى تساقاتي إن جاكين ما صلى تساقاتي sai ta je haka ba daɗi kuma ita tana da dalili da cewa wannan ba daidai bane ba gaskiya bane sai ta ce laqad ja'altumuna kilaba to kun ta ya saka ma mu zama kan mutama na kidaya gaba ɗaya ku huta hankalin ku ya kwanta ai kun ta mu zama kan mutama ma ma tuna ta ce shine take cewa laqad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli sai wallahi na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah wa inni la bainahu wa bainal qibla sai wallahi ni ina tsakanin shi da al-qibla ma'ana tana gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana kwance wannan shi ya fi kai matuka da shigewa tana kwance gaban alkiblan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah na sallah wa ana muttajatun ala sarir tace ita tana kwance kan gado ko kan shimfida فتكون من حاجتي وأسرع أن أستقبله لكن سي بكاتا تسامى إنا سي شاهد لقبتي أما سي بانا كله Allah sallallahu alaihi wa sallama عليه وسلم na كذا نتنجاها hankalinsa. fa an sallin kilalan tace sai na sulale haka kaɗan ta inda ba zan damu ki ba ba zan ji hankalinka ba وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأشر عن عائشة نحوه عن رويت ومنكما رواية إبراهيم تهل تهل الأعمش بدا إبراهيم بدا أسود بدا عائشة معناه في رواية hanya biyu ta zo daga nana Aisha take cewa dan menene za ku rinka hada mu da karnuka da zakuna ku ce mu da su duk tsaye menene me ce hujjar ku da za ku ce kuka kai ku garin sallah sallah ka ta ɓace duk wani wanda zai ba ku wannan labari bai kai labarin da zan ba ku ba sai dai faɗa muku abin da ba daidai ba menene me ce ce hujjar kiyama na Aisha sai ta ce wallahi manzon Allah yana sallah ina kwance gaban sa har ya gama sallah wani lokacin na in in zai sujjada sai ya taba kafa ta sai na janye ya yi sujjada dan wurin ba wurin na da kunci kuma babu fitilu kai duhu ba ta gani in manzo Allah zai gada inda zai gada nan kafar ta take sai manzo Allah ya ce ya buki kafar ta sai ta daga kafar ta sai manzo Allah ya su gada in ya gada sai daga ya gama gada in ya tashi kuma yana sallah sai ta miƙe kafar ta don ta samu ita ma ta karara ta bacci ta ta miƙe ta bacci har sai in manzo Allah ya sake dawo kuma zai su gada sai ya buki kafar ta haka sai ta daga kafar sa'annan manzo Allah ya su gada wurin sallallahu alaihi wasallama sai wannan ya fi aiki da wannan mace za ta yi ko mutum ko wani abu ne akan haka magana da kuke fada magana ce ba gaskiya ba ce babu abin da ke ba ta sallah daga waɗannan abubuwa baki daya babu salatu kalfan na'imi babin da ke bayanin hukuncin yin sallah bayan wanda ke bacci in mutum na bacci ka zo ka tsaya yana alkiblar ka kana sallah menene hukunci sallar ka tayi ko ba ta yi ba قال حدثنا مسدد قال حدثنا وهوى قال حدثنا هشام قال حدثنا ابي انا عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا راقده معترضه على فراشه فاذا اراد ان يوتر اوقظني فاوترت حديث ايه امام البخاري سوى يوم yi wannan hadisi ya dauki kowace kalma kowace matsala ta shari'a wancan hadisin ya isa a kafa hujja don a lokacin na aisha tana bacci take yi amma sai kawo babin yin sallah mutum na fuskantar gado ko shimfiɗa wannan nan kuma sai kawo to menene hukunci in kana sallah wani na bacci gabanka sallah ta yi ko ba ta yi ba sai sake kawo wannan hadisi da kuma tsarin bayani a ciki aka ce an karbo daga nana aisha Allah ya tada ita tace kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah wa ana raqidatun mu'taribatun ala firashihi tace ni kuma ina kwance ina jike ina kwance gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan shimfidan da manzon Allah yake sallah ina an فإذا Allah ya يوتر إما ذا الله يصلى ناتل فيلم فيبدأ الله يهوري يلا ناتل فيلم هار إيا كي كرسو زي قالت أيقظني فأوترت سي صادني يتي لوكا سياي كتاسكي وتري سوف تاسكي كما تي وتري ma'ana haka ake so in ka tashi kana sallar dare na bilkiri dan lokaci ya kusa saukata da ita ita ma ta samu ko rafa'a daya ko rafa'a uku ko nan kankanta wannan lokacin ne ake samun jin kai na Allah lokacin sahu sun karshen dare kowane dare lokacin ne Allah madaukakin sarki ke cewa wa ne zai rike ni da bashi wa zai istighfari da bashi na masa gafara wa zai ke neman gafara ne masa gafara wa zai roƙa a bashi wa ke ibada a karɓar masa ibadarsa amma za ka ga wannan lokacin shi ne zai fi maka tsanani da kasashi ka kan tun farkon dare da bacci ko nan baccin da kai wannan lokaci ya kai sai ka ga wannan lokacin ka bi jin daɗin bacci saboda me shaitan zai zo a cikin kunnen ka dan ya hana ka tashi ka samu fadalan wannan lokacin babu tatawu'i khalfal mar'ati babin da ke bayanin hukuncin yin sallan nafila bayan mace قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح عن كربو دغانا ايت زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما ترمى ايت صلى الله عليه وسلم انها قالت اتتكي كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كفن سيدنا بكي جبن من زن الله صلى الله عليه وسلم ورجلا في قبلته كفافها تاكم تشي كفت كفافتنا القبلة من زن الله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد إن من زن الله يجي سجد معنى إذا أراد أن يسجد إذا جاء معنى إذا سجد ليس ذلك يعني إذا أوقع السجود ba yana nufin in yayi sujadan ba a'a idza arada an yasjuda kamar yadda Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila salati idza aradtum an taqumu ila salati fasjudu ba ko ka ta in kabbara za ka yi alwala ba a'a in kai in kana in kai ta san mai yin sallah sai kai alwala din to haka in zai yi sujada sai ya bugi kafata ma'ana ya taba kafa ta in san cewa ina yana zuwa izin sujada take sai na jawo ne kafa zuwa ta guda biyu sai manzon Allah ya sujada in ya gama sujada ta sai kan manzon Allah yana tsawaitawa a cikin sujada ita kuma zai ta tsaya haka ta rike kafanta har sai in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sujada zai miƙe kuma sallah zai miƙe kuma sama sannan sai kuma ta miƙe kafarta ha don ta samu ta dan abin nan har haka za su yi har manzon Allah ya gama ta bai kada ko mata dan danne kuma gobe kuma in ta je ta kwanta haka ba zai danne ne da za ku yi kyauta inda muke sallah ba a'a matar ku ce kuma inda ake iya abin da suke mallaka ya abin da ke akwai kenan ya za a yi sai ce ta fita dakin ba in mace na daki ba za a yi sallah ba a wannan yahudawa kenan su ne in mace na haila ba za a shiga ba za ta shiga gidan ba ma ba za a shiga dakin ta ba ba za ta yi abinci a ba kuma nasara su kuma suka zo sun haka sai suka sai suka yi abin da yawa to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunci sai zo ya ya ya ya ya sakafakin aiki ba a yi irin na Yahudawa ba a ta mace a ce dan tana haila ba za ta abincin ta ba ba za ta shiga gidan ta ba za ta shiga gida ba sai a kai ta wani wuri kuma ba a sadu da ita har cikin haila kamar nasara ba sai a addinin musulunci ya ya zo ya tsara al'amarin mace dan tana haila ko nifasi baya nuna cewa ita ta zama na gasa kenan za ta yi abinci a ci za ta yanka kaza za ta yi ko menene malam ina hukunci mace na haila za ta yanka kaza mai zai hana da kake shi cewa a cikin masa ba ba ta manzo Allah ce in dai sab haizatuki fi yadiki kamar yadda zamu ga mu karanta ko mu karanta yau sai ta ce wal buyut yawma idhin laysa fiha masabihu tace wannan lokacin ba mu da fitullu a gida akwai duhu gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan haka aka gama rayuwa har aka tafi amma za ka zo ranar lafira kowa ne ne kai sai dai a tara kai karkashin tutarsa صلى الله عليه وسلم باب من قال لا يقطع الصلاة شيء باب دكي بيان وأن بيان دكي باب وأن أبن دكي باك صلى إن كان هستنفر قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت عائشة شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مرتجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه an karbo daga nana aisha Allah ya dada ita ta ce zikira inda ha ma yaqta usala aka zo wurin ta ana fara cewa ai abu kaza ya faru yayin sai sallah ta bace wannan sallah ta bace in mace ma ta shige gaban mai sallah sallah ta bace haka ma jaki haka kuma kare fa qalat aisha suna na aisha ta ce shabbahtumuna bil humur kun kuna kamanta mu da jakuna da kuma kamnaka wallahi take na rantsa da Allah لقد aikin النبي صلى الله عليه وسلم كل مسألة كاجو da wata wata fuska kafin a kore wannan matsala sai an kawo mu a in za ka yi magana da wanda haliyar zuhur babu wani abu cikin kwakwalwarsa sai ka fara maganan kai tsaye sai ya iya fahimta amma duk sa'an da wani abu ke cikin kwakwalwar mutum za ka kawo wani abu sabanin haka nan to sai ka kawo mu a sai ka karfafa magana sai ka karfafa abin da kake so kai don ka iya ka fitar da wancan fahimtar da ya riga fahimtar da ta riga shiga cikin inda haka da al'amari da wahala ya tafi shine misali mutum mu dubu muna cikin masallaci inda muna zaune kafin a kore wannan matsala sai an kawo mu a kida in za ka yi magana da wanda kaliyar zuhud babu wani abu cikin kwakwalwarsa sai ka fara maganan kai tsaye sai ya iya fahimta amma duk sa'an da wani abu ke cikin kwakwalwar mutum za ka kawo wani abu sabanin haka nan to sai ka kawo mu'akkidat sai ka karfafa magana sai ka karfafa abin da kake so kai don ka iya ka fitar da wancan fahimtar da ya riga fahimtar da ta riga ta shiga cikin zuciyarka inda haka da al'amari da wahala ya tafi ne misali mutum ne dubu muna cikin masallaci inda muna zaune sai wasu mutane kuma dubu suka zo suna suna so su shiga malamai suka ce ɗayan abu biyu za a yi dan masallacin baya ɗaukar fiye da haka in ma su hakura babu wuri ko ne mu fito su su shigo to shi yasa suka ce duk sa'an da zaka je ka kira mutane zuwa addini in ma ka je ka tarar da su ba abin da suka fito da shi to duk abin da ka faɗa za su ɗauka ko ka je ka tarar da cewa suna kan waɗansu al'amurra waɗansu daidai waɗansu kuskure suna son wata fahimta suna son waɗansu matsaloli waɗansu daidai waɗansu kuskure suka ce to duk sa'an da ka je ka same su haka aiki ya same ka ba kokari za ka yi ka saka abin da ka taho da shi ba ba za ka samu sa'a ba ba zai shiga ba Dan ya zo ya tarar da wurin cikin duk iya kokarin da za ka yi yawa za ka fitar da wannan ka raba su da wannan fahimta duk abin da ka kawo ka saka sai ya shiga dan ba haka ba sai kai ta wahala ma'ana yanzu ayyuka biyu kenan suka same ka yawa za ka yi ka raba su da wannan fahimta ko wannan tunani sa'annan in ka raba su da shi da ka raba su da wannan fahimta sai ka iya shigar da abin da ka taho da shi in ba haka ba in ba ka kware cikin ka fitar da wannan abin cikin zukatan su ba ko ka raba su da wannan fahimta ka samu su wancan fahimta ba aiki ya tashi kenan sai ku ta karo da'ima suna ganin kana kuskure kai ma kana ganin suna kuskure haka za su har rayuwar su ta gama to shi ne na aiki da wata sun fahimci wannan fahimta na kuskure sai ta kawo ta ce wallahi rantsuwa dan ne ake rantsuwa dan a karfafa magana laqad lam muwaffa'atin lil صب وبين القبلة على فراش أهله أكا تنبي حدثني ابن أخيش ابن شهاب أنه سأل عن موية دن دن ابن شهاب يا تنبي بسنسا قبل يكي صلى ومنين يكي بات صلى فقال لا يقطعها شيء يكي بابا أنا أقول بكي بات صلى يكي وقومة نازنة سومة نازنة سومة نازنة سومة نازنة سومة نازنة أخبرت أخبرني عروة بن الزبير عروة بن الزبير يا بني الأبان يتي معنى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورجل ما عائشة صلى الله عليه وسلم قالت تكي لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقسم يقوم فيصلي من الليل ينا كاسي يصلى الناس الجريء الشندري وإني لمغتربة بينه وبين القبلة على فراش أهلي فكي إنا فرشد فرشا أكون سنسدا إيالسا معنا سنسدا بسما إما تبكر وأسل سوا وأنا أبو كون جسا يفهم سنسدا با باب أدل فيها نعيش الله أكيد باب إلا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة كركب معناه تكي واكينا آه، من أنه في ثم تتهوشي وكما قلتي يأتي تباسي آمن ذن الله أيضا سورة أكثر سافر الساعة ينا صلى هر يأي ضد صلى مثل ما أتي أشان حسن جيكا الساعة أمامك jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam umama bi'ar Zainab binti Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta saba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwarai ba ta son rabuwa da manzon Allah in manzon Allah na sallah sai ta zo ta hau kan safadarsa manzon Allah sai ya jira har sai in ta gama haka Hassan da Husaini duk suke duk duk manzon Allah ne Hassan da hussein ƴaƴan na Fatima imama ƴar Zainab manzan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma su sahabbai suka ba da labari suka ce mun tsaya muka tsaye da sai ga manzon Allah ya fito daga gida yana dauke da umama akan kafadarsa mai daraja sai suka ce a wuyarsa haka yace manzon Allah ya zo tsaya tana kan kafadarsa muka tada sallah aka tada isama har manzon Allah ya kabbara suka ce muka kabbara har aka yi sallah aka gama tana kan kafarar manzon Allah in zai jira sai ya ajiye ta in aka gama za a kai sai ya dauko ta haka aka yi har aka gama aka idar da sallah ko to wannan kuma me za a faɗa a cikin wannan na ita imama jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama mahaifiyarta ce Zainab manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da ƴaƴa shida na na Khadija guda shida sa'annan ɗansa Ibrahim mu'azzam mahaifiyarsa ita ce Mariyatul Qudusiyya فرس النفر وأيكو من منزل الله إسا دوالي جاكي دا أكي سي دا سي رفاية جاكي من منزل الله هر دبو دا منزل الله سي هوا قوة ميرا سينا قوة ميرا أنسل مارية القدسية فرس النفر وأيكو من منزل مقوقي وأيكو من منزل الله صلى الله عليه وسلم دوالي جاكي دا أكي سي دا سي رفاية تو ماريا إتفر قراتي إتفر إبراهيم المؤذن إبراهيم المؤذن shi aka haife shi tun ba a girma ba sai ya rasu ran da ya rasu sai aka samu kusur shan sai mutane suna ta cewa a ba su gani ba don mutuwar din na Ibrahim al-Mu'azzam ke bai ga har rana ta yi shi ba sai ga Allah ya fito ya fito ba yake dare da rana aya ne cikin ayoyin Allah ba ta kayan kusufi don mutuwan ɗaya in kuka ga haka ya faru Allah ne hukumu na Allah sai ku ko ku je ku taru a taru kan Allah أما سيدنا إبراهيم المعظم بيرسي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا جبابي سيتي العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا منا فرع رحوا يا ابن فنسنا كم تأكل أما بزام فدية كلمة بزام في جسكين فكان الله با أما دي لن لو تبت إبراهيم رب يوم بكي من في جسكين فكان الله با كيرا أبين لما زال الله صلى الله عليه وسلم يفتاكينا تشيء أتفيتين فكيشيها تشيء سيدنا إبراهيم المعظم فينا وأما وانا إمام بزام زي مكرم في حديث الإمام البخاري يتفى حجة بشيء إتشي إمام إتشي سببي نعنى خديجة سنة بخاء آجبا سنة لما زال الله صلى الله عليه وسلم ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda bakwai ne guda shida tare da nana Khadija guda ɗaya shine Ibrahim al-Mu'azzam mahaifiyarsa ce Mariyatul Qudsiyya to farkon ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine al-Qasim da shi ake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-kunya sa'annan nabi at-Tahir su duka sun rasu a cikin Makka kafin a koma Madina sai saura ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nana Khadija guda hudu mata Zainab Ruqayya Ummu Kulthum Fatimatu Zahra Fatimatu Zahra radiyallahu anhu anhunna sai annan su hudu su ne ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da suka hijira har zuwa Madina sa'annan suka mutu ɗaya bayan ɗaya na na Fatima ita ce bayan manzon Allah da wata shida ita tara na Zainab din ita ce farkon ta mace tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nana Khadija sai aka sai aka aurawa wani Abul As shi Abul As nana Khadija gaggasta ce sai ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me zai hana a hada Zainab da Abul As auren zumunci kenan ko sai aka auren mata shi kistarsa yana tare da nana zainab lokacin da aka yi bikinta sai nana khadija ta kai mata sai su na gwal aka kai mata aka ba zainab to ana nan abu da shi bai shiga musulunci ba har aka yi hijira zuwa madina yana tare da matarsa zainab yar ma'aiki sallallahu alaihi wa tana mata tare da shi su manzon Allah sun hijira zuwa madina sai da aka yi ake uhud aka ka aka ribaci da yawa cikin kurai sai abul as shirikin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sai yawa suka aika dukiya ko a je madina akwai wani da wani an ribato shi ku je ku bada kuɗi a fanso aka bayar aka bayar aka bayar sai na na zauna yar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sai ta ɗauki wannan gwal ta bayar da dan Allah ku je madina a fanso min abul as mijin sai aka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaga wannan abin wuyar sarkar wuyar sai ya tuna da na Khadija sai tausayi ya shiga ransa sai ce miki to ga nan ta aiko in kun ga cewa ku karbi dukiyar ta ta take maka ta sai a su bai ga da yi ke shiga musulunci ba yana yana cikin kafirci to babu aure kenan tsakanin su ana nan shi kuma aka ce yana son zainab matuka har yace yayi akwai wasu abuya su da game da nana zainab kun ga ita ma cika alkawari da aka yi an yi an kama mijin ta wurin yaki ya zama riba a hannun musulmi sai ta ɗauki farkar ruwa ta mana yanzan arzikin da take mallaka kenan ta ce ku je da wannan madina don Allah ku sauko min to haka ake soyayya da gaskiya soyayya kenan ta gaskiya sai aka zo da wannan sarka wuya da manzon Allah ya gani sai tausaya mata sai tuna da nana Khadija dan ya san wannan sarka wuya nana Khadija ce ta bata lokacin da za a yi bikin ta ga shi ta aiko a fansar mata mijinta sai manzon Allah ce sai ga nan ta aiko in kun ga dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne shugaban musulmi duk lokacin duk abin da ya fada ba magana amma sai ku ce ba shi ne shi ne shugaban musulmi duk lokacin duk abin da ya fada ba magana amma sai ku tura shi in kun gara ma ku karba ku sake masa mijinta in kuma suna so ku bayar masa ku sake mijin da dukiyar da baki dai sai ba su zaɓi dan kasantin da aka kafa duniya ba a saba samun demokratiya cikin nan da Allah sallallahu alaihi wasallam yake in kun ga dama shi ne shugaba in duk abin da ya faɗa shi kenan a wata in kun ga dama ku karba ku sake mata ne in kuma kun ga dama ku yi mata karanci kenan ku ku sake shi kuma ku aika mata dukiyar ta kuma za su ce a lokaci suratun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan aka da shi a cikin yaki ma'ana da a addinin musulunci yake raba tsakanin komai sai suka ce a to zai hana ya dan me za a rike a a sake shi man a sake shi annan kuma a koma masa da dukiya ta sa'annan sai aka ce miki to yanzu an sake ka in ka je maka ta sallamo ta tazo tana makka da tazo madina ba dan tana karkashin aure dan tana cikin aure sai yanzu da manzon Allah ya ce kai kuma an sake ta an ba an ba da kansa kuma aka maidan mata da dukiyarta in ka tafi maka shi kenan ba za ka sallamo ta tazo madina to shi kenan da ya koma masa sai shi kuma ya cika alkawari yake to shi kenan ba sai ki shi ki je madina ba sai ta ji daɗi sai ta tashi ta je madina to sun rabu nan ana nan shi ma sai ya tashi zama ya ga abin bai bi shi a duka ba sai ce me zai hana shi ma ya je madina sai ya tashi ya je madina sai ya shiga musulunci aka so sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake maido mata da Zainab wa'anda ce a wancan auren ba a sake daura aure ba to shine malamai suke suka yi sabani za a sake daura aure ko akan wancan auren za a sake mai dan mafi in aka zo cikin kitabun nikahi za a kayyace waɗannan baki daya to ita wannan sai da Zainab kenan ita ke matan sayyidina ita ce matan Abul As ana nan sai ta rasu a Madina a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka shi kenan matsalar ta zama sauran ƴaƴan sayyida hadija na na Rukayya da Ummu Kulsum da na Fatima ita ce karamar su to da Ummu Kulsum su kuma waɗansu manya-manyan kafirai ke auren su lokacin ƴaƴa juna abu Abu wasu ba yana auren Rukayya ita ce babba bayan Zainab عتيبة عتبة بن أبي لهب فيك أورا رقية عتيبة ابن أبي لهب فيك أورا أم suna nan haka a cikin aure a zaman aure sai wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tara Quraishawa ya ce ya ma'asharar Quraish me kuke gani in na ba ku labari cewa bayan wannan babban dutsen akwai mutane za su kawo muku hari بزاد بس شابا سيسي سي كسي زام بس شابا أيضا مكتبة جرد بمكتبة جرد بتأني هذا من الشيبة سيسي نيد من درجين رجاء الله إني لكم نذير مبين سيسي من سي لا لا تكين ترجع أب سيسي من كوي أبين دوسا كتارا مدهي أبين دوسا كتارا مدهي سيسي من كوي أبين دوسا كتارا مدهي سيسي من تبا لك يا محمد أبو لهب إيه تبا لك يا محمد كمان سيسي سرك الله ودرك كذا كذا كذا كذا كيف بيان من مولر كلمه فسي الله يشوكر ده آياتي تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد الله أكبر الله يتوقف آية sai abu lahabin bai ji daɗi da yake manzon Allah ya min zambo ya san daga wannan aya rayuwarsa ta lalace zuri'arsa sai sun lalace don zai zama kaɗo ne a cikin sai ya kai ba ya kai ba duk ku tafi ƴaƴan Muhammad duk wanda ba ni ba kuɗin da ku tafi musu ƴaƴansa ba to da ya tafi rukayya utuba ya tafi ummu kulsum shi kenan dama aka ce ba shi an daura musu aure ko biki ba ai ba sai sayyidina usman sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auren masa ruqayya ta zama ita ce matarsa ana nan suka haifi ɗaya biyu aliyun da umama a suka haifi ɗaya biyu da waɗanda suka haifi ɗaya biyu sai ta zo ruqayya ta rasu a madina ita ce farkon ita ce manzo Allah ya auren masa Sayyidina Usman kafin Sayyidina Sayyidina na Ummu Kulsum ana nan sai ta rasu da ta rasu sai aka auren masa kuma Ummu Kulsum ita kuma ana nan sai ta rasu sai manzon Allah ya ce lau kanat nasalisatu la zawwajna wa Usman da a ce ina da wata ɗaya kuma don lokacin na na Fatima na karkashin Sayyidina Ali to sai zama babu wata ɗaya kuma da za a auren masa kenan to ita kuma ummu kulsum sister ta kenan sai saura na na fatima ita ce yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ta rayu har bayan manzon Allah da wata shida cikin sharafi to wa'annan ƴaƴa wannan Zainab Zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Nana Khadija wato take take babba a cikin mata ita ce mahaifiyar Umama wacce za mu je mu karanta hadisin nan da sababinta to ita kuma Umama bayan na na fatima ta rasu ita kuma ta girma sai Sayyidina ali ya aure ta ma'ana na na fatima gwamnati ta shirin ko ta ko to abinda shari'a manzon Allah ya abinda ya hana yake kada a hada ɗaya da gwaggwanta a cikin igiyar aure ɗaya amma in wannan ce ba wannan wannan ce ya halatta dan ga sayyidina Ali karfi sai da ya auri wannan umama haka shi kuma sayyidina aliyu yana da ɗaya sayyidina Umar a wani lokaci can cikin khilafarsa sai yake ma sayyidina Ali ne zai hana ka auren min da wannan ƴata saboda ina son ina son na zamo na na hada jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yarda da man lokacin haka da shi to a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ya aure ma sayyidina Usman Essa sayyidina Umar sayyidina Usman ya rasa ba ya rasa matarsa ba shi da mace سيدنا عمر كما نجي ما نحب يا رسول ما نحب سنة بكاتر نجي سيدنا عثمان ينا ثم ينا ثم كما ينا بكاتر ما في حورا سي سيدنا عمر زي سيدنا عثمان إن يا عثمان من فتي جميل ذات أو لها السبا شيء كما سيدنا عثمان يا سبا جين سيوا من ذا الله ينا مجانا حتى حتى سيدي كما سيوا من ذا الله ينا سنة أوريكا سيدي سيكون ايضا سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي ga shi na na na gwadawa sai na Usman Hafsa kuma bai ba abin da yake kaza kaza kaza kaza to sai sai na sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake ba ka son ah, na na Hafsa a samu mata wanda yake dacewa da ita sa'annan shi kuma sai na Usman a samu mata ya yake tafi dacewa da shi sai ke yi eh, mu zai hana abin da aka fice kenan sai sai manzo Allah yake zan aure Hafsa sannan auren mata na Usman kai ko mu sai aka auren masa ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan sai manzon Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam ya aure hafsa to karshe na na fatima ita kuma ita ce matar sayyidina ali aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yana son na na fatima fiye da mana ya kai matuka har ya kai in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafiya yana dawowa cikin madina sai ya masallaci ya je sallah sa'an nan sai ya je gidan na Fatima ya gaishe ta lafiya ne kuke ciki menene da menene sa'an nan sai ya samu hanyar gida wata rana sai manzon Allah ya je ziyarci na Fatima sai ce ya kai ba ta da lafiya tana kwance sai manzon Allah ya je ziyartarta yace kai fa tajidi na nasakiya bunayya ya ya kike ji ya ya kike ya bikin nasu ne ya ɗata ya ƙarfara matsata ma'ana bunayya munada tarhiri kenan a laraba suna kankarce suna su da jin kan mutum sai ta ce ga shi kuma a yake yi ga zazzabin na da raɗaɗi yau ma ba ni da abin da zan yi abin da na faɗi mata faɗa ke da manzo Allah ya zo ba ta da lafiya ya zo ziyarce ta yace kaifa na nafsaki ya bunayya yaya jiki yaya kuke jin jiki sai ta ce zazzabin na da raɗaɗi zazzabin na da tsanani babu sassauci ga kuma yau ba abin da zan yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda zai ce ku zo ku kawo mata abinci sai ce amma tardauna an takuni sayyidata nisa'i ahli janna abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara mata kenan ce amma tardauna an takuni sayyidata nisa'i ahli janna ba za ki yadda ba za ki so ki zamo shugaban mata a cikin aljanna ba ma'ana waɗansu al'amuran lallai sai sun faru kuma lallai sai an yi hakuri don waɗannan abubuwa su ne suke ɗaukaka darajar mutum su ne su ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan kuma wacce ya fi so cikin ɗa'arsa ita ce ta rayu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya sai ita ce ina gadon ubana sai ce na bakar ke ai ba ki da gado shi kenan lallai na sai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma'ashara al-anbiya ila nura ma tarakna mu taron annabawa ba a zada mu ba ma zada muku ba ma zada da komai duk abin da muka bari sadaka to ya za ki na Fatima ke ki kike hakuri kila haka ake ji lallai sai an ji ba da lokaci in sai da kanta lokacin na na Fatima ɗin radiyallahu anha wa anhunna mun san kissarta a cikin gida sai na Ali shi na mijinta kuma yana son ta tana son shi manzon Allah ya kulla aure tsakanin su to amma wani lokaci sai aiki ya mata yawa manzon Allah dama ya rada musu aiki aikin ne ban gantu ba wanki ne wanke wanke ne kafa abinci ne kafa ne kafa ne menene da menene sai aikin shi kenan sai kuma sai na ali duk abin da ya danganci waje a je a nemo ke ne a je a yi aiki sai kuma aikin shi kenan sai aiki ya mata yawa har hannun ta rika da daka da menene hannun ta ya kanta yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma karamar karsa kuma wacce ya fito an ce duk sa'an da ya dawo daga tafiya sai ya shiga masallaci ya sallah ya da Allah madaukakin sarki sai gidan na mata ta mata ya je gida sa'an mai zai ga lafiyar ta lafiya mai take ciki ne mai sa'an ya samu hanya amma duk da su sai da aka yayi gari ba su da abin da za su sa'an nan kuma aiki ya mata yawa a gida sai na ali ya tausaya mata yace ki zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo riban ce ya kila za a ba ki ya ta je ta taimaka miki da aiki sai ta zo gudanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sallama wata riwayar aka ce baka samu manzon Allah ba sai ta ga mana na Aisha wata riwayar aka ce sai kai sallama ta samu manzon Allah yace lafiya ne mai ke tafi da shi na na Fatima ya bunayya sai ta ce babu sai ta kasa faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce babu komai gaisuwa ce kawai ta kawo sai ta koma gida sannan Ali zai ce yawo ne da ba ku je bane ku ce na je amma na kasa faɗa yace gobe ki je ki koma ki karfin hali sai ta kasa komawa sai ta da a sai ta karfin hali ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da ke faruwa aiki yayi yawa ni ne nisa ni ne data ga hannu na biyo ba za a san ba za a bani wata cikin waɗannan abubuwa ba za ta je ta taimaka min da aikin gida ba a lokacin a kwarar madina ba nan mace ba kowa aka ce zai na fatima ya taimaka mata aiki a guje za kowa manzo Allah yake wane ne a guje za ku to amma sai mun Allah ce babu laifi na ji taranci na ji sakawarki na ji abin da yake so je ki gida ina tafi je ki gida ina tafi ba mai aiki ke so ba to je ki gida ina tafi ba injini ka ke so ba ba mai aiki ke so ba ba lantar ba ki samu hutu ke je je ki ina tafi sai ta tafi gida tana zaune dan yanzu ne sai wani aya ko ki karatu ki a duba abu ko manzon Allah ya zo ya zo ya zo sai tan da ni har sun yi gajima da kira sun shiga bacci sai su bi sallama sai ya mun shiga bacci har sun kwanta sai ga manzo Allah yana sallama ai ana ana ana duka kofa na zuwa yake sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka tashi ka zauna sai manzo Allah ya shigo ya zauna yace bayan an gaisa kuma yace na ji abin da kika ce kina so ba kina son a taimaka miki da aiki bane ko injin markade ba ba kina son abin da zai sassauta miki aiki bane take in sai ba za ku so na baki ba ba na miki abin da yake wannan ba to dai ina so sai ce kaga abin da yake miki lafiya ba wai a baki mai aiki ba ko dan aiki ko injin markade ko menene waɗannan duk ba za su hutashe ki ba wallahi duk kuma wanda ya jarraba shi ga waɗannan duk ba za su hutashe mutum ba za ka ga Allah ya wadata mutane mai wanki daban mai guga daban mai shekane daban mai girki daban mai wanke wanke da kuma amma duk da shi ta rana wannan katon gida a banki a sau ana son iska a yayi gari wata rana zuciyar ba ta natsi hankali ba shi kwanci komai yana da abincin da ake ba shi nan a samu lafiya wallahi duk komai in ba abinci ki ka ba shi ba wannan gangan jiki da kake gani in ba abincin da zai gina ki ka ba shi ba sai ka mutu ka rashin lafiya sai duk ka zai zai ka tsari ke sai ka ba shi abincin da zai kare shi ya gina shi sa'an nan ya a samu lafiya to haka zuciyarka haka ranka ruhinka da suka da suka haɗu da ruhinka da gangan jikinka su ne suka hadu suka zama wane yadda gangan jikin ka ke bukata haka ruhin ka ke bukata ruhin ka ba abin da yake so sai bauta wa Allah madaukakin sarki sai tuna Allah in da shi ka bashi da wallahi ba za ka huta ba duk duniyar nan ka fara ba za su yi ka ba sai manzo Allah ce ba za su yarda ba za su so na gwada miki abin da yake wannan abin da yake so ba kace eh kana so yake sa ba duk sa'an da kika zo za ki kwanta kike subhanallahi subhanallahi subhanallahi 33 والحمد لله والحمد لله والحمد لله ثلاثين أوكي والله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثين أوكي سوى رواية ثلاثين ده اللي بعد كأوكي نمبا بس يا سنة وأنا أبو بوا والله دم على من بس تجرب وأنا سنة بس روايات كومي kuma duk wanda ke so ya gwada ya gani amma sai ka yi gwagwarmawa da shekan daga daren yau ka fara ka gani wallahi sai shekan ya yace ka dan ka bar wannan abin abinda za ka gwada mahaifiyarka kenan kakarka gwaggonka yarka matanka jikarka abinda za ka gwada mata kenan ta iya tana yi daga baya duk tare cikin duniya ka tara mata in ba haka ba ka ka tara banza da wuce amma sai ke ɗan yaya yake ka wurin yin wannan abin na ali ya ce can da na ji wannan daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dare bai su shigewa na kasa yin wannan addu'a ba aka ce har da na kusurci da aka yi yaki aka hadu yace har laulatu sittin ban manta da wannan addu'a ba malamai suke ce duk wanda ke so ya samu ɗaukaka a wurin aiki ya samu ɗaukaka a cikin rayuwa ya samu sassaukin rayuwa ya jarraba wannan abin ya gani daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gada mawa zai yaudari ma zai yaudari an sai ka yi na yaudare ka na yaudari kowa amma ƴata da ma'aika zan yaudare ka mata sai ta yi mutum ya yaudari matarsa don haduwa suka za ƙarfa da ta haifa za ta yaudari ta a wannan lokacin da akwai wani abin da ya fi wannan wallahi tallahi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai bana na Fatima shi nan sai ta karba shi suke har suka bar duniya ga shi dan karshe sai da ta zo ba ta da lafiya manzon Allah ya manzon Allah yana ziyararta in ba ta da lafiya tana lafiya ma ya zarce ta balle ba ta da lafiya sai haka ake sun a tausaya ma ƴaƴa wannan rayuwa da kake gani in ba iyaye sun taimaka ba ba yadda za a yi a ji sauƙin rayuwa abin da ake fada ƴaƴa sun tangare ƴaƴa sun yi kaza wannan rayuwa da kuke gani wallahi ya fi karfin waɗannan ƴan mata da kuke gani ba abin da zai hana su da alaka kuma kowa sai Allah ya sa tsare ranar lafiya yaya za su da rayuwa abin da ake so kai uba ko kaka ko kai uwa ko kai sani ko kai miji ka tafi tsaro duk abin da zai shigo da barna a cikin kasa sai a kau da shi sai ku ga ƴaƴan mutane sun tsoro rayu lafiya amma kowa yana kallo kullum al'amurra suna da lalacewa me zai hana ƴaƴan mutane su yi tasiri da wannan rayuwa kowa ya ce ba ruwansa sa'annan shaitan shi yana nan yana aikowa sa'annan arna suna nan suna aikowa wai lallai mutane sai sun lalace ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم sa'annan sai a ce ƴaƴan mutaya ba sa zaman aure ba sa iya kaza sun lalace sun fandare karatu ya kaza me zai hana su yin waɗannan abubuwa duk sa'an da ka tashi abin da aka ce shine yayi shi ake yi ko maza haka suke yi ko iyaye haka suke yi aka ce shiga makaranta shi ne yayi sai kowa ko ta shiga makaranta ba bugu ba ba ba laifi a halaka ce ko tsira da babu da babu komai ita dai ta ga abin da ake yi kenan lallai ta je ta shiga mun zai hana ta shiga kada yayin da ake yanzu shi ne ta je ta shiga aiki kana samun Allah shi ne yayin da ake me zai hana ta zuwa ta shiga waye ita ya hana ta kuma aikin zalunci ta don yaya za a yi shi ne ba yadda za a yi sai wannan kwayar kasa da wannan kwayar sama da gani ko kowace kasa ce sai an samu dattawa manya waɗanda suke suna da ilimi na addini da na boko ko na zamani suna tsoron Allah su ne za su zauna suna tattace rayuwar al'umma ko da za su haɗu su tsaye a shekara ko su biyu ko su waɗannan al'amurra da suka fi mana bakin abubuwa ne don mai za mu za mu fara muna kallo a kai da sai a kai da ai asali kenan na cewa rayuwar mu ta kasance sarki shine shugaba yana da hakimai a ko'ina hakimi na da dagaci dagaci na da mai unguwa sai ne ya shigo yau sai baka mai unguwa ya sani sai baka ya sai hakimi ya sani sai sarki ya sani yanzu dai a kawo da shi haka aka rayu lafiya lafiya har rayuwa ta kai inda a shekara barna na zuwa kasa ba mai cewa aikin sa'annan a ce ɗaya sun lalace me zai hana su lalacewa ai abin mamaki shine in ba su lalace ba abin mamaki shine su fi lalacewa din amma don su lalace ba abin mamaki bane ga lalace ko ina wane ne zai zara ta kodi shi ce dan ne muke zaune a cikin rayuwar mu wannan bai dace da addinin mu ba wannan bai dace da al'adar mu ba dan ne yake kowa shiru zai ko ma ke shigowa da sa'an nan duk sa'an da ƴaƴa suka tashi abinda suka ga ana yi ba abinda zai hana shi in suka ga ana wasan kwallo ana ba masu wasan kwallo kuɗi kowa ko yace sa in suka ga ana karatu karatu za su yi in suka ga ana rawa rawa za su yi duk abinda suka ga ana yi shi ake yi in suka ga wayi bana sai a daura asamfa mai kaza kowa shi za ta yi takalmi mai kaza kowa shi zai yi ba lai babu damuwa wannan ko halaka zai kai ko jira babu damuwa to kowa ne ne Allah zai tambayi Allah manzo Allah sai kullukum mas'ulun wa kullu mas'ulun wa kullukum mas'ulun ar kullukum ra'iya hmm. wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati nan sai manzo Allah zai fayyace shugaba mas'uli ne za a tambaye shi sarki mas'uli ne mai gida mas'uli ne uwar gida mas'ula ce kuma kowa sai Allah ya tambaye shi ranar lafira ina amanar da aka baka mai sauki ma'ana sai an samu da haka rayuwar take sarki shine shugaba karkashin sarki akwai hakimi ya haji ko ina akwai hakimi ina ma'anar haka ma'ana wannan sarkin da muke zaune da addinin mu da al'adar mu duk sa'an da bakon abu ya shigo farawo ne dan yini ne dan kan jiya ne dan fashi da makami ne dan ne. yana sauka unguwa yau an san da shi kuma gobe a fitar da shi tilas a zauna lafiya tilas al'adar mutane ta tafi tilas addinin mutane a iya tafi daidai yau ba na saukowa mai unguwa ya sani hakimi zai sani sarki zai sani tilas sa'annan sai a kowane ne sai aka a kirawo shi me ka shigo da shi alkhairi ne ke ahalan wa salan sharri ne maza ko ko a daure ta sai aka zo aka ɗauki wannan rayuwar aka canza ta ta koma bari don tsarin 'yan sanda suna da kaifin hankali amma ba su da tsarkaka a cikin zukatansu za ka je faransa ko ingila ko amerika ko menene faris ka je ka koyi aikin ɗan sanda ko aikin soja ka kware a cikin komai ka kware amma ba laifi ba ne wurin su mutum ya zama fasiki ko ya zama barawo ko ya zama menene da menene wannan turin su ba laifi ba ne to kuma a cikin addinin mu wannan shine babban laifi ne yake kawo ɓarna a ban kasa to yaya wannan tsari zai iya kare mana rayuwar mu wanda zai kare ka shi ne zai halaka ka kai shi ne ya ya kayan ka zai tsira za su tsira to sa'an nan rayuwar yadda ta zama kenan za mu iya komawa halin da muke ciki da ko ba za mu iya ba shi ne farkon tambayar da za mu kalla mun dai kowa ya san rayuwar sarki hakimi menene sa'an nan mai unguwa ma'ana wannan littafin ya zai kare maka duk wani abu da yake zo da ku in suka yi sakaci su ne suka sakaci amma a ce ba a sani ba ba wanda zai ce bai sani ba to sai sa da abu ya sauka za a iya fitar da shi to amma yanzu rayuwar kowa ba ruwan ba wanda ya damu wani a komai yana shigowa abin da ya dace da addini abin da bai dace ba abin da ya dace da al'ada abin da bai dace ba komai ya shigo ya zama shi ne abin ado sa'annan a ce ya'ya sun lalace ne zai hana ya'ya su lalace wani kariya aka yi musu wa ya zara takobinsa yana yakar barna balle a kai da ɓarɓina ma nan muke wani shi ne shugaban mu ko shi ne sarkin mu sun mu kai yayi sun mu karfi yayi sun mu nuna yayi a'a dan al'amarin su tafi mun danka maka al'amarin kasa sai ne muka danka maka al'amarin kasa ka kare mana rayuwar mu addininmu al'adarmu dukiyarmu eh, jininmu dangantakarmu mutuncinmu waɗannan abubuwa guda biyar ko guda shida duk binciken da addinin musulunci yake yi zai shige waɗannan abubuwa guda shida shi ne ake ce mishi al-kulliyatul khamsi ko al-kulliyatul duk sa'an da muka ce masa kai mai shugaban mu ko gannan mu ko sarkin mu ko malamin mu abinda ake bukata da kai kenan ba ka tara dukiya ba ba kai ka ji daɗi ba abinda ake so shine wannan dan abinda ke karkashin ka abinda Allah ke nema gare ka shine ka kiyaye musu addinin da dukiyarsu da jininsu da mutuncinsu da dangantakansu kada wani ya zubar da jinin wani kada wani ya shigo da abin da zai bata wa mutane addinin su kada wani ya ci mutunci wani kada wani ya yi fasikanci na zina ko ya shi wannan duk shi ne abin da addinin musulunci ke bincike duk sa'an da aka ce makai ne gaba abin da ake neman abin da ke wajibi kanka kenan to dan Allah yanzu za a tsayar da wannan al'amari sa'an nan kuma a ce barna ta yawa a guri a unguwa ko a bankasa dan kowa mas'uli ne ana son duk sa'an da ka ga barna aka ce in ka gani ka je ka kai labari a fitar da dan ne kai za ka je ka kawo kai da aka ce in ka gani ka kawo da shi kai za ka je ka ɗebo ka kawo mutum ana rayuwa lalacewa ina ai ai za su sa imam ahmad yake a'a sai mu duba mu kalla mu gani inda abu ya samu manzon Allah irin abin da ya same shi wani irin sujjada yayi sai mu yi haka abin da ya wani wannan kuma ka zo kai kabri ko kai ba jiki daya tare da cewa dukkan su ba wanda yake in ka dauke abin da wanda yake sujada duk kabri ne bai taba cewa an kamar da jira ba ji sallar ta ba ji sai sai sallar ta yi shi dai yana ganin wacce ta wanda yake jira duk ba ji ne bai taba cewa an kai ka sujada duk kabri sallar ta ba ji ba sai dai ya a wacce yake ganin ta amma sallar ta yi dalili ko wani littafin da muke karanta ake karantawa sai ce in kai kaza kai kaza in kai kaza kai kaza karshe zo yace wa in akharan qadliya aw qaddama al ba'diya sai ce sallah ta yi wai mai kenan in kam ni kamar da ita ba'adi ko ba'adi ni kamar da shi kabe sai sallah ta yi ba haka ba ne sai sa babu babu ga da a ciki dan saban da ya faru a cikin musulunci ya fuska shi ikhtilafu sabat wa ikhtilafu tanawwu sabani da yake shi da juna wannan yake wajibi wannan yake haramu wannan da wahala ka san kadan zaka same shi mafi yawancin sabanin da suka yi kowa ikhtilafu tanawwu ma'anan ikhtilafu tanawu ai matsalan an yalwata wannan yana ganin abin da yake shine kai kaza amma bai ce kai abin da wace fara ibada ka ta faci ba wannan yana ganin abin da yake kamata kai kaza bai ce kai wancan ibada ka ta faci ba dukkan su sun tabbatar da kowanne kai yayi to me zai kawo mu jayayya da da da fada da saki ba lallai ba قال باب فضل العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير الله مدaukakin sarki yana ɗaukaka waɗanda suka ba da gaskiya a cikin da kuma wa'anda Allah ya ba ilimi Allah yana ɗaukaka darajar wallahu bima ta'maluna Allah madaukakin sarki yana sane da abinda bayi duke aikatawa wa qawli ya azza wa jalla rabbi zidni ilman ya aka fada aka cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka ce ubangiji ka kara min ilimi malamai suka ce ba a taba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi kare cikin wani abu kamar ilimi wannan yana nuna cewa ilimi na da matakan daraja wurin Allah madaukakin sarki sai imam bukari ya kawo wani babi kuma mai ban mamaki yace babu man da ilman wa huwa mushtaghilun fi hadithihi fa atamma al-haditha thumma ajaba saila yace babin da ke bayanin cewa wanda aka tambaye wani abu cikin ilimi alhali shi kuma yana wani aiki ya shagala da wani aiki sai kyale wanda ya tambaya kai bai yanke aikin da yake ya shi jawabi ba har sai da ya gama aikinsa da yake yi sa'annan sai ba shi jawabi malamai suka ce wannan ya halatta liman na kutuba wani zai na son tambaya ya danganci abin da ka tambaya din in abin da zai bata mai juma'a ne sai liman yanke kutuba ya ba shi jawabi in abin da yake ilimi ne ba bai danganci wannan sallah ba ko wani abu ne daban liman zai yi hakuri har sai ya gama suna sai ya ba shi jawabi to ga shi yanzu za mu koma madina ko cikin masallacin annabi ko gidansa ko wata unguwa mu ga makarantar halakar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga wani abin da ya gudana قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قليب وحول الاسناد وحدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني ابي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه اعرابي فقال متى الساعه فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة صلى الله عليه وسلم wannan hadisi abin da yake gwada mana shine wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara jama'a ko a cikin masallacin sa ne ko a gidansa ne ko tsoron ko a gida ne ko kuwa ko a unguwar ne ya tara su yana musu karatu yana musu hadisi da su sai wani mutumin kauye ya zo Yake mata sa'a yau ne tashin kiyama abin da yake tambaya kenan manzon Allah na wa'azi yana karatu yana hadisi sai balara mutumin kawai zai ce yau ne tashin kiyama sai manzo Allah ya ci gaba da wa'azi sai yana magana su da ilmi da karanta yana karantarwa bai ce komai ba to sai guna zuni tsakanin mutane ai ya ji abin da ya faɗa baya kan tambayar ne sai sa bai yi jawabi wannan yake a a bai ne. duk sa'an da al'amari ya faru mutane kowa sai ya kokari ya faɗi wani abu shi kenan gudagun ke sai gobe wannan ya faɗa wannan ya faɗa manzon Allah yana jin sai da ya gama hadisin sai da ya gama wa'azin sai da ya gama ilmantarwar sa sai ce ina wanda ya zo yana tambayar dajin kiyama din nan yake sai ya ce ga ni ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama turahu shakka ne daga rawi ce ina tsammani ya faɗi kaza akwai wata riwaya da ta babu shakka aina sa'idu an sa sai da manzo Allah ya gama wasu tsaf sai ce ina wanda ya zo da yana tambayan ya rauki na tashin kiyama din sai mutumin ya ce gani ya manzo Allah sai manzo Allah ya ce miki in aka saukar da amana ka jirayi tashin kiyama ka shaurari tashin kiyama ka tabbatar da cewa kiyama ta iso in aka tokar da amana sai kuma yana da wucewa ce to ya za a tabbatar da amana yaya tabbatar da amana yake menene za mu gani mu tabbatar da cewa an tabbatar da amana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza usnida amru ila ghairi ahlihi فانتظر الساعة كسا عند كذا أنا دوكا الأمر أنا دمكا وعن وإن بسكن شنشبا كتبت تشكي وعتجرائكا كيامة الساعة هنا أعم من أن تكون قيام الساعة أبنى جنب الساعة أنا ساعة الفساد لأن القيامة لا تقوم إلا عندما يقوم الفساد العالم فيأذن الله لي أسرات لي للذي ينفخ في الصور وينفخ النفخة الأولى فيموت كل من في الأرض مقدار أربعين سنة ثم ينفخ مرة أخرى نفخة القيامة واقرأ عيسى قوله ونفخ في الصور فصعد من في السماوات ومن في الأرض إلا إن شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون yace za a mutu ka kome dama tun da manzo Allah yake tun da aka aiko manzo Allah yake alaman tashin kiyama ta kurato ya sa mai mala'ika na rike da kahon a bakin sai na kyaurara ya ce za a baki izini a ce ya kura yana duba a cikin kahotin shike nan duk wani abin duk wani halitta duk wanda ka sani sai mu aka ce sai abin sai wanda Allah ya ga dama malamai suka shiga cewa wane ne waɗanda aka soji illa sai wanda Allah ya ga dama wani suka ce waɗanda ke rike da al'arshi wani suka ce mala'ika biyu wani suka ce kaza kaza malamai suka ce a a litabqa asullahi hurra sai kowa ya misalin shekaru arba'in sa'an nan kuma a sake misalin misali biyu sai duk kowa ya tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana awwalu man tashaqqu anhu al-ard shine farkon wanda kasa za ta keke da tsage na cikin ma'ana shine farkon wanda zai farka daga wannan mutu ga mutuwa duk da aka yi yace sai na ga annabi Musa yana rike da kafafun al'adu. ban sani ba ya riga ne farkawa ne an bujiya da ta da surati na ya riga ne farkawa ne ko ko a'a shi bai shiga cikin wannan mutuwa ba an saka masa wannan suma da ya kan jabal turkina haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sa'a da ake magana anan ta fi faɗi da cewa sa'a ta fi kiyama wannan ana nufi sa'atul fasad dan alkiyama ba za ta saki ba sai duniya ta gama lalacewa barna ya kiya ya to barna ta ya tsafa ya ya to aban kasa sa'annan manzo Allah sai ce kiran nas alaihi takum alkiyama akan daga nan za a yi saki kiyama to abinda manzo Allah ya faɗa masa yake in ka ga an to zartar da amana ka kirayi saki kiyama ka taurari tashin kiyama ka tabbatar da cewa kiyama ta iso sai kuma yace to yaya za a tozartar da amana ko yaya tozartar da amana sai manzon Allah yake idza wusida al-amr al-amr ismu jinsin يقوم جميع الأمور فدخل عليها ألف فعم جميع الأجناس الأمور ma'ana idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi duk sa'an da kaga waɗanda ba su cancanci su yi jagora ba waɗanda ba su cancanci su zama shagabanni ba waɗanda ba su cancanci su rike al'amari ba waɗanda ba su sa amana ba kaga su ke jagora a ban kasa yace wannan alama ce na cewa barna zai yaɗu za a samu barna a ban kasa dan me don waɗanda ba su cancanci su rika al'amari ba su suka rika za su jagoranci duk sa'an da aka ce ma wani bai cancanci ya yi kaza ba aka damka mashi wannan matsalar ta gama lalacewa ba za ta taɓa yin kyau ba kana so yi lissafi ka tun rayuwanka duk wanda ya rike abu jagoranci ne ilmantarwa ne shugabanci ne ko menene kasuwanci ne aiki ne ko duk wata matsala da ta danganci dan adam ta danganci mutum kowane abu nema ake wanda ya cancanci ya rika wannan al'amari in aka nemo wanda ya cancanci ya rika wannan al'amari sai kaga komai ya tafi lafiya lafiya duk sa'an aka ɗauki amana aka danka ta hannu wanda bai cancanta ba zai ci amana zai tozartar da amana sai zalunci Allah baya taimakon bayi akan suna zalunci to abin da ke shige wa mutane duhu a nan shine kullum sai ku rinka cewa muka yi zalunci muku kauce hanya Allah zai mana azaba Allah zai kaza kaza ga ta ga kafirai suna nan suna ta jarhudi suna ta barna sa'annan kuma Allah na ta musu yana Allah na ta tsara musu abin da suke so me bambanci sai aka ce kai hakuri Allah ya bambanta tsakanin musulmi da kafiri musulmi matukan ba ni cewa kai kan hanya ba Allah ba zai taimake ka amma kafiri duk sa'an da ya da lalaci da kafir da kaucewa sai kaga Allah na dada yi yana dada tsara masa abin da yake saboda ya masa yaki mai aya biyu suka zo a cikin ayar alqur'ani Allah yake walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama abin da ya dangaci ne gare ke walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin min as-samai da ake mutane sun ba da gaskiya sun yi imani suka sarki Allah suka ji tsoron Allah madaukakin sarki Allah ce da na saukar muku albarka bai ce da na ba su Allah ce albarka ko dan kankan sai Allah ya sa albarka فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا dangane da kafirai kuma Allah ya ce falamma na su ma zukiru bihi fatahna alaihim akwai bambanci tsakanin can da nan da nazzalna alaihim bai ce kullu shay bai baraka a cikin as-sama amma nan sai ce falamma na ma fatahna alaihim abwaba kulli shay har rayuwar da za ku ji za ku yi jikan da za ku yi za ku yi motar da za ku hau kufar da za ku yi duk Allah fatahna alaihim abwaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum مبلسون فقطع دابر القوم الذين كفروا والحمد لله رب العالمين فلما نسوا ما ذكروا به yayin da suka bar suka manta abin da aka tunatar da su fatana alaihim abwaba kulli shay'in Allah yake sai mu buda musu kofofin duk komai suna iya yin komai suna iya kere-kere su har abin da su su rage musu amma can sai ce da a ce kun ba da gaskiya kuka imani da gaskiya sai mu buda muku kofofin albarka alkhairi nan sai ce sai fatana ba kulli shay hatta idza farihu bima utu har su zo suna murna da abin da suka samu ba su san cewa ki maimai Allah ya muku ba inna ma numli lahum yazadu isman akhadnahum baghtatan Allah yake sai mu damke su mu kama su gaba ɗaya ba sani ba fa idza hum mublisuna sai ga cewa yi garin matsayata sun an an an lissa su daga niman Allah wasu sarki tare da cewa ku a cikin duniya din nan saboda rashin kyakkyawar fahimta da kuka yi ma addinin ku kuna ganin cewa waɗanda suka samu fasana alaihim abuwa ba kulli kai nan sun fi sun fi ilimi sun fi hankali sun fi daidaito sun fi komai kai ne kake mutu wannan shaida amma su kansu za su zo ranar lahira su ce laukin na nasmau auna da ake mummuna muna da hankali duk jiragen sama da muke kirawa da zaru da satellite da muke kirawa gine gine da muke na duniya duk baki daya baya nuna cewa muna da hankali menene hankali العقل في اللغة العربية العقاب الشيء الذي يربط به العقل هو الشيء الذي يمنعك من الوقوع في الهلاك hankali ne abin da ya ya sa maka da daga halaka to mu muna cewa su suna da wayo suna da ilimi suna da hankali sun ci gaba sun yi menene da kansu za su ranar lafira su ce lau kunna nasma'u na ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير kace da ake muna da hankali da ba mu zama cikin wuta ba ashe hankali shine abin da ya nesa taka daga barin mutan jahannama shine hankali ko da kana tafiya da tumma ne ko da ka ciwon gobe ka kwana yin ne shine hankali yasa aka ce faman ko fiha anin nari wa udkhila jannata faqad faza hankali shine abin da ya nesa ka daga barin azabar Allah ya shigar da kai cikin rahama ta Allah madaukakin sarki da kansu za su zo suna fada haka ranar lahira tare da cewa mutane sun rabu da addinin su suka bi su suna ta cewa ai su suka ci gaba su suke da ilimi su suke da menene da menene waɗannan duk baki ɗaya ba inda zai kai su sai dai ya kara saka su cikin azaba ta Allah madaukakin sarki to yace iza usnida al-amru wa fi riwayat idza wusida al-amru ila ghairi ahli sa'an da kaza an dauki al'amari ko amana an saka hannu wanda bai cancanta ba wannan kuma yana faruwa tun daga tsakaninka da mashin da za ka aura ko tsakanin da mijin da za ka aura har zuwa kai da iyalinka har zuwa kai da unguwan makotanka da unguwan da aikin da kake yi kasuwanci kake yi ilmantarwa kake yi shugabanci kake yi sarauta kake yi ko menene kake yi abin da yake wajibi ne a kanka ba wai kai ka ji daɗi al'umma ta sha wahala abin da ake bukata a kanka shine ka kiyaye wa mutane abubuwa guda biyar duk sa'an da aka tsora da kan shugabanci ko da shugabanci duk sa'an da aka ce shugabanci da daina hangen sama kololuwa wanda ta ga ya kai sama din nan daga kololuwa ba ran da aka haife shi samu wannan ba sai da yi matakai shekaru arba'in ko talatin ya suke shiga nan ya taka wannan ya taka wannan ya taka wannan har ya kai can lokacin da ya kai kololuwa abinda kuka ga yana ya mutu din nan ba can ya koye shi ba haka abinda ya saba ke na yake ya saba da wasanni da yaranta da menene da menene kada ka taba tsammanin dan ya sai tsoro zuwa shi da wani bai canza abu na canzawa ne tun daga kasa ga abin da ya saba ga abin da ya kaza ga abin da ya kai tsoro zuwa a cikin zai mutu sa ana zance shugabanci ka fara da kanka kai da matarka da 'ya'yanka tukunna sa'annan da makotanka sa'annan da aikin da kake yi koyarwa kake yi aikin koyarwa ya fi matukan muhimmanci da shugabancin kasa ma duk baki daya wane ne duk wani shugaba baki daya waɗanda kake wa shugabanci din nan sai an yi masa kyakkyawar tarbiyya kyakkyawar reno sa'annan ka ji daɗin shugabanci dan suka zama lalatattu ba za ka taba kwantawa hankalin ka kwanci ba za ka taba jin daɗi ba to shi yasa matsi aikin ilmantarwa shi ne aikin da ya fi komai muhimmanci don kowa kafin ka zo ka zama shugaba sai da aka ilmantar da kai lokacin da ake ilmantar da kai din ne aka nuna maka ne ake koya maka shi ne za ka je ka yi to mu makarantu